وقال الذين اتبعوا لأن لنا قرية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخائفين من النار wato badalun min iz qablahu wannan badali ne na iz waccan da muka ambata ta baya istabarra alladina tubi'u yayin da waɗanda aka bi za su barranta ayar ru'asa su shugabanni nan za su barranta min alladina taba'u daga waɗanda suka yi musu biyayya an karu idlalahum su za su yi inkari su yi musu batar wanda sun kai musu alhali gaba ɗayansu da mabiyan da waɗanda an ka bin wa ƙarra'ul azaba suna gasu suna ganin azaba ga ta ta biyo ga ta an gifta ta gaba gare su wata ɗaɗa abin azabu duk sa hanyoyin saduwa ta riga ta yanke tsakanin su Allah ki kana nan wanda ta kasance tsakanin su duniya a duniya min al-arhad wal muwadda na zumunta ko wata ƙamna duk ta yanke ran nan da mabiyi da wanda ka bi to da wanda ake bi ba mai ƙamnar wani to sai wannan ta faru gare su wa qala alladhina tabau waɗanda sun kai biyayya sai su ce ga waɗanda sun kai. law anna lana karratan inda a ce muna da komawa ila duniya zuwa duniya fa na tabarra minhum mu ma da mun ce babu ruwan mu da su kamar yadda sun ce ba ruwan su da mu anan anan lahira ayyul matabu'in kama tabarra'u minna kamar yadda sun ka barranta da mu al yawma yau walau ita wannan lauli tamanni ta guri ce Wani tabarra jawabu shi na tabarra shine jawabin lauɗi kazalika ai kama arahum shiddata azabi kamar yadda Allah ya nuna musu tsananin azabarsa wa tabarra ba'dhum min ba'adin sai suka barranta da sashi yurihim Allahu amalan haka Allah yake nuna musu ayyukansu a sayyi'a mummuna hasaratin ta zama da na sani alaihim a kansu wa ma hum bi kharijina minan nar kuma su ba zan masu hita daga wuta ba ba da a bayan sun shiga wutar kun ga wannan shine duk mutumin da ya dora ka bisa ga mugunya hanya ka bi to in kun ta lahira sai kun yi tsine ne da kai da shi ya ce Allah ya ɗebe ma albarka ta kawo ne ya ce wawan banza ma hukaci Allah ya tsine ma albarka na jawo ka da ƙarfi ba ruwa na da kai eh ko wace irin hanya ka ja mutum kun ka tafi shi yasa ga addinin musulunci ba abin shugaba da ido rufe eh ba abin shugaba da ido rufe kowane mutum ko ni ilimin mutum ko ni son sa da kake yi to ka so shi idon ka bude me an ma'ana wato ka rufe idon ka ka ce babu kowa sai malam kai ba malam kake ba amma duk abin da malam ya faɗi ka yarda to hauka ce domin shi ilimi Allah ya aiko annabi Muhammadu da ilimi bayan annabi babu wani annabi shi kenan ƙur'ani ko wala qad yasanna qur'ana lidhikr don haka Allah ya sauƙaƙe alƙur'ani nan duk wani malami wanda ka doro yana aza abin nan alkeba ga kafaɗa kai in kan nace kai ma sai ka zan sai ko ma ka zama hidashi annabi ya ce ana kasimin wallahu yuti ni mai rabo nake Allah shi ka bayarwa to ka nema ga Allah Allah ya baka domin malami yana iya kunjugu ya doro in ya ga kuɗi ya yi boho a kan kuɗin ku yi tattar da kura gehe ne ku kuna ganin Allah ya kawo nan koshi a abin da ya kawo nan karkashi da ya dace sai ƙarshe can ƙarshen al'amari sai ku gane mallan kuɗi ɗaya yake wa abin da ya kai sai ka rasa inda za ka bayan ka bata da duk sauran mallaman garin ku kowa na koma inda yake da da kanka yi tunda ka rena mutane ko saboda haka ba a yarda in dai awa ta musulunci ce to ka koya ba kowa addini ya san abin da ka sani don in ka yi kuskure a tayar da kai amma mallami ya faɗa zai ce akramakallahu wai ba mai mai gardama to sai malam ya zo shi ne ya gyara gaba ta sai an ka faɗa kwari shi ya bi shaidan ko ko kun bi shi na an kai malam ya bi shaidan shaidan ya samu ragaban malam ya ja shi an yi rage to ku ko ina za ku shi malam bai san inda za ya ba ku kuma kun yi shi in ka bi wanda bai san inda za ya ba ni sunanta? batacce saboda haka shi yasa Allah ya ce kul hadhihi sabiliya ad'u ila Allah ala basirati ana eh ana wa man ba wai shi kadai ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka gaya ma mutane wannan hanya ta musulunci ita ce hanya ina kira zuwa ga Allah amma bisa ga basira kowa ya san abin da yake kira zuwa ga Allah da ni da duk wanda ya bi don haka Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya karantar da sahabbai sahabbai sun yi karatun da annabi ya karanta idan an ka zo wajen wani al'amari annabi yana magana da Allah sahabbai ba su magana da Allah idan annabi ya aikata wani abu to don gudun kasu yi kuskure don su kai ya rasulullahi shin wannan wahayi ne Allah ya ce kai haka ko ko dubara ce irin dubaru na mutane sai annabi ya ce wahayi ne yake to ba mu da magana wallahu ya alamu antum la ta'lamu Allah shi ya sani kuma ku sani ba amma eh annabi ya ce a dubara ki sai ce to ba haka za to kuma annabi bai ce ka tashi ba ka ga mara kunya ku yi mai duka ko ku jaye ne shi a'a babu sai annabi ce ya za a yi ya za a yi a ce ma annabi ya za a yi annabi ya ce ya za a yi annabi zai ce masa ne ya za a yi wanda ta ce ba haka za a yi ba ya za a yi wani ya gudana a wurare uku zan kawo musu ku zan kawo su ku ji cikin misali da aka zo yakin gazotul azabi a azabi yaki ne mai yawan gaske wanda an zo wa mutanen madina da yakin da ba su iya tunkara ta da kansu don sun yi kaɗan duk mutanen madina inda za su yi to a lokacin da kwansu da kwarkwata su ba za su iya faɗa da sojojin da a azabi ba to sai aka zo aka na ana miki an zo aka na ana miki akwai wani dattijo salman al-faris sai ya ce ya rasulullahi ga shawara annabi ya kawo wannan sabon sun ce ga wannan an ce a sai ya ce ga shawara ya rasulullahi duk madina ba ta shigowa ko ina ga doki ba ta shigowa da ƙafa sai ta arewa wajen nuna umuru to abin da za mu yi wannan wurin da take shigowa din nan mai ganuwa a haƙƙara ne wurin aikatar da kamin har nasu zo mun yi sai mun yi katanga sai mu tsaya cikin gari da kibau da mashi da takobi mu yi gadin gari mu da cikin gari wanda ya yi kuro ta ko mu harbai su faɗi ƙasa ya faɗa rami idan sun zamna can bayan gari su zamna cikin wulaƙanci muna da mu muna da mu muna da komi in ma za a shekara guda ruwan madina ba su karewa in ji wa sallam annabi ya ce an yi daidai annabi bai mai gargama ba annabi shi ke magana da Allah annabi shi ne jibril alaihi salam yake son kowa ya gaya mai abin da Allah yake ya koma a jira ya dawo ya ga da Allah yake amma aka bar wannan dubara ta Salman ba da suka zauna aka zo aka haka an ka raba ƙafafun yadda za a yi haka duk mutum goma a basu takin da za su yi aiki duk mutum goma a basu iyaka inda za su haƙi duk mutum goma a basu har an ka aure iyaka inda za a haƙi sun ka tsaya cikin kwana kaɗan sun ka haƙe wannan rami sun kai katanga ko da arna sun ka tawo suka talar da gari ba ba ba musu ba an ka zauna a haka musulmi na cikin gari su ko suna bayan gari wanda ya tako katanga sai ya zuci biya da haɓa to a haka sun ka zauna har Allah ya kawo taimakon nan da ya ambata mana yayin musu a cikin suratul ahzab ɗaya na biyu an zo yakin badar annabi ya ce ga inda za a tsaya habawun mun ya ce ya rasulullahi هل هذا وحي أو مكان أنزلته الله لا نبرح عليه shin wannan wahayi ne Allah ya saukar da kai wannan matsayi ba dama mu daga daga nan an ra'ayin min ara'i harb ko ko ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyin yaki wal makr wal makina qala bal huwa ra'ayin min ara'il harb wal wal makr wal makina yace a wannan dubaru ne na yaki kawai ra'ayoyi ne na yaki da makirci da sirri irin na yaki yace to ba ne ya kamata mu zauna ba mu daga daga nan mu mayar da ruwa baya gare mu mu toshe duk wani wani wani gadan wato wani rami wanda adda ruwa mu cike shi da yaki mu dwaɗe ruwa mu bar ruwa bayan mu muna shan ruwa ba su da ruwan da za mu sha in sun yi mu kashe su in kuma sun tsaya kan kishirwa ta kashe annabi yace hada huwa ra'ayi wannan shi an ra'ayi saboda haka sai aka tashi nan take aka gurgusa aka tsallake inda ruwa muke aka mai da ruwa baya kaga ra'ayi na biyu ra'ayi na uku sulhun hudaybiya an yi sulhun hudaybiya ga zahirin sulhun hudaybiya annabi ya daukan makansa walakanci da kafiran makka domin kamin a sulhu Allah ya nuna ma musulmi suna da ƙarfi an turo soja AAA guda 80 na kafirai suka taho su kawo hari an ga kame su kamar kamun kaji gaba ɗaya an ga kame su gaba ɗaya an ga tawo manzo Allah da su ga su an kamo su 80 ga annabi ya so ya shiga makka da ɗan a ranar ba wanda yake sai hana to amma Allah ya ɓoye wani sirri in an shigo makka a ranar dole sai an kashe wani musulmi kashe musulmi guda a makka zai sa labari ya bazu a ce annabi ya shigo makka ya kashe mutane har da magoya baya ne wannan jita-jita na kasashe da cin mutunci ga musulmi saboda haka sai Allah ya hana a yaƙi da aka yi sulhu Allah ya ce ma annabi duk duk abin sun kace ka yarda kai an da nasara amma Allah ɗaya ga annabi ɗaya an ka gaya ma wannan sahabi Abubakar bai sani ba Umar bai sani ba Ali Usman bai sani ba Ali bai sani ba to bayan duk an gama wannan sulhu sai annabi ya ce masa habbai ku tashi ku ya aski ku soki hadaya sai kowa ya tashi suna jira Allah ya saukar da wahayi a ce wannan sulhun babu shi Allah bai saukar da wahayi ba annabi yayi magana daya ba wanda ya amsa aliyu na nan bai amsa ba abubakar na nan bai tashi ba umar na nan bai tashi ba abdurrahman na nan bai tashi ba duk wayannan sahabban nan manya manya jiga jiga suna nan ba wanda ya motsa annabi na ta ku tashi kowa ya ki tashi hankali a rage tashi sai ya shiga hema inda matarsa ummu salama matarsa ummu salama yace ya ce ummu salama musulmi sun halaka na yi musu magana har so uku su tashi su soke hadaya su yi aski sun ki ina manzon Allah in ce su yi su ki sun halala umma salama ta ce ya rasulullahi ba su halaka kai kana magana da Allah ka san sirrin da ke cikin wannan sulhu amma su ba sa magana da Allah ba san sulhun da ba san sirrin da ke ciki ba amma bari in baka shawara tashi ka hita kar ka ce ma kowa ko ni ka so kira kuma ka ka kira wanzami shi maka aski kar ka ce musu ko ni kar ka sake musu magana amma ka kira wanzamin ka yi ma aski bayan ka so kira daya ka jira ka ga abin da zai annabi da ya hito da cikin hema ummu salama sai ya kama raƙuma sai ya soke sai ya kira wa ya ce a mai aski kamin a aske kan manzon Allah babu sauran raƙumi sai kowa ya soke shi kwatanta shi har aka zo ana faɗa wajen aka wannan ya ce sai amma wannan ya ce sai amma shawarar mace to kun ga yadda musulunci ke tafiya amma a aje mutum guda wai shi adodo sai abin da ya ce to manzon Allah bai zama dodo ba duk malamin da ya zama dodo to dodo ne ya zama gunki ya zama dagutu wannan shi a ka'ida ta addinin musulunci قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني tsakanin shehu abdullahi dan da shehu usman dan shekara goma sha ɗaya a tsakanin su shehu abdullahi ɗanin shehu dan godiyo ne abinda a tsakanin shehu dan wanda ya ba abdullahi shekara goma sha amma idan ka ɗauka littafin shehu usman dan mai suna na jimul za ka ga naƙaji na waɗanda shehu abdullahi yawa shehu usman na gobe akan wasu ara'u na shi yace shi yana ganin ba daidai ba a rubuce shi shehu dan godiyo lokacin da yake rubuta na jami'in ikhwa da yake cewa ko da yake dan na mai mai suna wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to ce zocin da yayi masa yace to babu shakka abin da ya faɗi gaskiya ne amma ni da gani na ga abin da nake gani shi shehu usman dan waje shi yake rubuta wannan a cikin littafin don a san cewa kuma tahiyar musulunci tahiya ce ta kana tahiya muna kallon ina za ka ba kafa an gane kana tahiyya muna kallon ina za ka ba kafa don haka shi yasa wannan aya take ce muna duk mutumin da ka bi shi babu hujja wato ma'ana ka gabatar da shi ka yarda ilimin sa shi Allah ka kai kai ka ɗan dan banga sai dai a tura ka kawai ka je ka yi obey kun conference sai ka zo sannan ka zo ka tabbai da babu wannan da ake musulunci babu ɗabi'a ce ta yahudanci da kiristanci amma a musulunci ko ni ka aikata dole za akwai hujja kuma hujjan nan ba kai ɗaya ka san ta ba ba kai ka ɗaya ka san hujjan nan ba dole ne ya zan ka ya san wannan hujjan Allah ya sa mu gane ubangiji Allah ka sa basiran mu ta tutu mu gane inda za mu sannan abu na biyu addinin musulunci da'awar musulunci tana son jama'a su zama kowa ya san abin da ya kai sannan kuma ana bukata a tafi akan bai daya yanzu a rayuwar da muke Najeriya babban abin da ya fi damu mai kayan mana da hankali shine ɗauko ra'ayoyi waɗanda babu a nan ƙasa a da a kawo su kamar waɗanda sun ka ɗauko ra'ayoyi daga ƙasashen larabawa da waɗanda sun ka gayyato ra'ayoyi daga ƙasashen iran, sai aka zo aka haɗu aka yi ta karo da juna babu shakka ko da mutum ya ɗauko ra'ayin mazhabar shafi'i shafi'i wanda yake shine aqrabu tilmidi ila imam malik mai kusancin almajiri da imam malik shine imam shafi'i dai imam shafi'i almajiri imam malik almajiri na jiki da jiki la ala wato la wata da bainahuma babu tsakani tsakanin su to inda za ka ɗauko wannan mazhaba ka zo da ita ka ce da ita za ka karantar da mutane ka yi wa'azi da ita ka kira mutane zuwa gare ta sannan a kafa daula ba za ka kai ko ina ba ba za a kai ba don yanzu misali idan ka zo wajen bayanin barla alwala kana koya ma yara karatu sai ka ce barla alwala hudu ne hudu ne wani yaro zai taba zuwa makarantar islamiyya ko ya san wa'izi ko ahadari ko ashmawi zai yarda da maganar ka kana cewa hudu ne zai ce a ah, malam bakwai ne amma wannan mai ba ya ce takwas ina rabe eh? ko ko ka zo kana cikin karatu zai ka ce bismillah ba yana daga cikin marilan Allah eh za a saurare ka ko ko ka zo karatu ka ce ai niyya ba farilla bace da sallah niyya ba farilla bace sharadi ce kaga ka kawo mutane ne to tunda ka samu ta ka hau ta ka ta hau menene ta ka hau ka zo ka samu mutane shekara dubu da ɗari hudu da sun ka wuce suna sallah sun yarda da musuluncin nan sun harkaci alkur'ani sun karanci littattafan musulunci sun karanci hadisi sun karanci fiqh sun karanci komai da komai ni suke bukata ka faɗakar da su abin nan da sun ka sani kai musulmi kuna sallah da qur'ani eh kuna shari'a da qur'ani a'a to ku zo mu yi tunanin yadda za mu yi ai shari'a da qur'ani ka ƙara ka rage akan amma sai ka ɗauko ra'ayi ta ɗaya bari in gaya muku sahabban annabi ba duka suke na kwarai ba akwai gaba cikin su to duk ka ɗauke hankalin mutane ka lalata hankalin mutane kamin a fahimce ka sai rayuwarka ta ƙare baka kulle komai ba don yau za ka yi mana bayani abubakar ba mutumin ke ba ne mai da kamin ka yi bayani nan garin wajen su kamin ka yi bayanin da za a gane cewa abubakar siddiq ba mutumin kirki ne ka gama na rayuwarka ka tsufa Don ba a gane ba duk hujja da za a kawo ba a yarda da ita ko ko sai wani ya kawo ce maka ai qur'ani dai za a bi babu hadisin annabi da wanda ce babu hadisin annabi da wanda ce ba ai manzon Allah ba dai su ba su da bambanci wanda ce ma babu hadisin annabi da wanda ce maka babu hadisi babu manzon Allah ba ai manzon Allah ba da wanda yake hadisi annabi ƙarya ne da wanda yake manzo Allah ƙarya ne duk ɗaya suke an gane sannan ina so ku lura hatta shi kansa faɗa da a dole ne yana buƙatar takatsantsan kun ga babu haɗari babu haɗari wanda an kai a rayuwar duniya kamar da shi'a duk duniya musulunci bai taɓa samun haɗari ba kamar haɗarin shi'a amma can mutanen farko da suka gabata ba su yarda sun hito da kalmar kafirci sun samu shi'a ba sai dai su ce musu mubtadi'a ko su ce musu ahlul hawa'i kauce mu wannan kalmar ta kafirci su ce musu mubtadi'a ɗan bid'a ko su ce musu ɗan son zuciya duk inda za ka za ka diba littafin magabata abinda za ka samu ke ko a ce musu mubtadi'a ko a ce musu ahlul ahwa'i dan dai ka a jefa kalmar kafirci ga mai sallah dan ba ta da asali to sai mutum ya taho ya je taron suna ya dawo addu'a suna wannan taron suna sai kace ce mai kafiri saboda Allah dan uwana ko da a ce mutum ya je wurin kiɗa rawar gwamnati kwande take ko kwande kwande ko kwande ne eh rawa banjo ba ce mutum ya kwana rawa banjo ya fito da safe alwala ya yi sallah saboda ya kwana rawa banjo ya zo alwala da asuba ya sallah tana ce mai zahiri eh shin da mutum ya zo wurin addu'a suna an ka raba goro an ka ce ayi salatin annabi goma goma sunan dawa ne Allah shi ne albarka Allah shi ne kaza an ka salati an ka shafa an ka da mu yayyo na kahirci menene yayyo na kahirci can wurin addu'a suna eh ya kaka ka ce taron nan da an kai bid'a ne wanda annabi bai yi to abu guda nawa ne wanda annabi bai yi wanda muka kaka eh guda nawa ne to irin waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abin da ke burkuce al'umma a gurbatar da al'umma har su rasa abin da za su aikata mu musulunci har rayuwa ta kare ba kulla komai ba to duka irin waɗannan abubuwa wajibi ne wanda ya ɗauko sabon ra'ayi ya aje ba mu da bukata mazhaban maliki ta ishe mu a mazhaba aqidan nan ta ahlus sunna ta ishe mu ba mu da bukatar kayi qur'ani da hadisan nan da sahabbai sun karwaito ga annabi an ka rubuta su cikin littattafai sun ishe mu fahimtar da malamai suka yi na ijma'i na fiqh na mazhab maliki ya ishe mu tafsirin qur'ani waɗanda malaman sunna yardaddu suka rubuta sun ishe mu abinda kawai muke bukata samari su haɗu a yi karatu a san duniyar nan yanzu ta ga ilimi ya riga ya bukata ya kai ko a tana bukata ko ya fito musulunci ya bada fatawa a kansa a samu hanya ta fita wannan kawai shi muke bukata da in mun tsaya kan wannan mun ka haɗa kai muka yi aiki da aya wa atasu bi abdullahi jami'an wala tafarraqu to za ku ci nasara babu lillahi Allah ya yarda Allah ya samu lafiya to mu ci gaba ya ayyuhan nafu qulubin

sifatun mu'akkada wannan sifa ce wanda take karfawa ai mustalizza mai daɗi wala tattabi'u khulwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ai ta tabayyinahu kawacewa ce da yake gyare muku abubuwa ya nuna muku masu kyawu ne ku aikata innahu shi shaytan lakum game da ku bani adama ko ku wani musulmi aduwwun mubin maki ne kuma bayyana na kiyayya ai bayyinul adawati mai bayyana na kiyayya na'am إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء شي شيطان ƙoƙarinsa kullum ya umarci ku da mugun abu walfasha sannan da alfasha alƙabihu shari'a duk abin da yake mai muni ga shari'a shaidan yana son a aikata shi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma yana so ku faɗa ga Allah abin da baku sani ba wato kullun shedan sun ya kai mutane ka su yi karatu su zan jahilai don su ji daɗin yi wa Allah ƙarya ba su sani ba don da zara an kama wa Allah ƙarya to shikenan halaka ta zo shine min tahrim ma la yuharrim na haramtar da abin da bai haram Allah bai haramta ba wa da waninsa ko mutum ya faɗi hukunci wanda yake ba haka yake ba wato imamu malik a cikin fatawoyinsa yana cewa wato mutum ya yi kuskure ya ba da fatawa da kafirai dubu cewa dukansu musulmi ne cikin kuskure su zauna cikin musulunci su dubu kafirai a yi komi da su na musulunci suna nan suna kahirce su dubu to ya yi sauki da mutum ya yi kuskure wannan waye ya yi kuskure ya hitar da mutum guda da cikin addinin musulunci wancan barin kahiri dubu cikin musulunci da kuskure ya fi sauƙi bisa ga hidda musulmi guda cikin musulunci da kuskure Ta a saboda haka kamin ka ce mawa da kafiri to akwai bukatar bincike mai zurfi wani malami yana cewa musulunci bayyane ki shigowa musulunci abu ne bayyananne to ta ma bayyane ki duk mutumin da komi mutum ke aikatawa in dai ba cewa ya buɗe ke ce ya ban musulunci ba ko ko yayi wani aiki wanda lalle lalle aikinsa ko mahaukaci ya ga aikin na ya san ba musulmi ce aikata shi ba kamar yanzu wanda ya sa kawaye fatali da qur'ani kaga ba kace mai musulmi qur'ani dan jahili an anka ce cikin ɗakin na akwai qur'ani to in bai da alwala ko shiga ɗakin ba shi ko da yake na da haka nan na yanzu sai kaga wannan hatta ka yana yi amma da in an ce ga qur'ani to sai ga jahilai na kewayawa haka ba mai kusanta qur'ani sai mallan shi ma mallan sai ya kai sannu sannu da alwala ya saki riga ƙasa ya tayi da tawari'u sannan ya ɗauka. shi yasa a da idan mutum bai da gaskiya ya rungumi alqur'ani ya rance in bai da gaskiya to kamin ya dawo gida ciki na ya dore ruwa yana zakkuwa sai ga ya ɗauki buta ya yi bayi maza maza in ba inda ta fara ba bai kwana mutuwa zai ya dangana zawo kenan sai ya mutu sai han ne sun kiyaye to ga imani ya rafa Allah ya kiyaye to saboda haka shedan kokarin sa kullun mutane su zama jahilai su zama san Allah ba bautar abin da Allah ya haramta ba bautar abin da Allah ya halatta ba bautar abin da Allah ya hukunta ba bautar abin da Allah ka so ba bautar abin da Allah bai so ba sai a zama dai da shedan da shedani duk sai a zama dai to haka shedan ka so وإذا قيل له وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما علمنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يقلون شيئا ولا يعتدون وإذا قيل لهم إذا أتت سوء كاهرا ko kuma waɗanda suka zama sun rabu da addini sun rabu da ilimi sun kama bin al'adu to iyaye sun mutu kan al'adu kakanni sun mutu kan al'adu jikoki sun gada idan an ka ce umar an zara lahu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar na tauhidi da wa abubuwa waɗanda suke na halal qalu sai su ce ba za mu bi ba bal tabi umar alfaina alayhi ba mu kan za mu bi abin da muka samu iyayenmu suna zaune a kansa na bauta ma gumaka da haramta dabbobin da ake ce masa wai ko baha'ir da dai sauransu wa ƙala ta'ala sai Allah ya ce ai ka bi'una wa haka dai za su ci gaba da bin iyaye da kakanni walau kana aba'un ko da ubannin nasu sun zalla ya aqilu na shay'an ba su hankalta ni ne amri dini na al'amarin addini wala ya hata guna ko ba su iya shiriwa ila haƙƙin zuwa gaskiya haka dai za su bi su ido ruhe na'am ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينيق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بهم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كل مثال وإن سنك كافرت in أنك مثل misalta ومن يدعوهم إلى yad'uhum وإنك al-huda da kamar kamar misalin wanda ka kyakkyal wato shine kurkuru mai kamar ka zo ka samu katin dutse irin na zaranda ka komo nan bayan garin bauchi kana ma dutsen zaranda wai ya taho zai zo to da mai kiran kahiri da shi kahirin haka ake kamar mai kiran dutse bima la yasma'u abinda baya ji illa du'a illa dai kira dai yake wani da'a ai sautan wala ya fahimta alahu shi kai kana murya amma dutse bai fahimta abin da kake nufi ai hum ai su waɗannan fi sama'il mau'izati ga jin wa'azi wa adami tadabbur hada rashin lura da ita kalba ha'imi haka su kamar dabbobi tazma'u sauta ra'iha wa la tafhamu wato suna jin muryar mai kiran su mai kiyon su amma ba su gane abin da yake faɗi hum sun su kurane ne bukumun bebaye umyun makafi fahim la yaqiluna ko ba su hankalta almau'izu ta wa'azin da aka musu ko an yi wa'azin ba su ganewa haka kafirai suke haka kuma waɗanda sun kanace cikin al'adu al'adun da suka rabu da addini su ma tahiyyatun guda na'am ya ayyuha amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa amanu ya ku waɗanda kun kai imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abinda mun ka arwata ku na halal washkuru lillahi kuma ku gode ma Allah alama a halalakum akan abin da ya halatta muku na abubuwa mai daɗi in kuntum iyahu ta'buduna in dai kun san shi Allah ne kuke bauta ma ba waninsa ba domin koda da gishiri gishiri wannan yanzu inda za a ce gishiri ya ƙare sati guda a garin fatuskun babu gishiri komi akwai amma ba gishiri a ce kuma ba a yarda a kawo gishiri fatuskun ba sai bayan sati guda tsoho da tsohuwa wanda za su yi kuka Allah ɗaya san kasu da hawaye saboda ɗaya rashin gishiri to don Allah za ku gode ma wanda ya ba ku gishiri eh gishiri kun ga gishiri in ka diba kamar ba ma wani abu bane wanda ya matsu ba an ce damiya ba ta da gishiri sai ya ce koshi amma in yan ce yanzu ya koshi an ka jima ya ce koshi an jima an ka ba ya ya ce da ci in an tambaye shi a wuja ce ba gishiri <laughs> to diba gishiri eh diba manja diba magi diba kalwa da dawa to da ka tsallaka ka zo ga sunama abubuwa ga sunan in kai lissafa ba iyaka ga zuma ga suga ga rake ka kaga mutum yana shan rake yana ta yi a sai waɗa rami bai ji bai gani saboda zaƙin rake eh? zaƙin rake kara ne Allah maɗaukin sarki ya yi ruwa sun ka fito ga karin masara bai da zaƙi karin gero bai da zaƙi karin dawa bai da zaki karin rake shi da zaki to duk Allah da ya muku wannan bai isa bai cancanta a bayan a gode mai ba to ni an ka goye wata godiya an kai mai sai mu tambaya wata godiya an kawa Allah an share ki ba gode ma Allah ba ka ci gishiri ba ka gode ma Allah ba to Allah yake washkuru lillahi ku yi wa Allah godiya da ya arzuta ku waɗannan abubuwa kuma da ya yi su bai aje ya basu nan ba sai ya ce mudu kulu ga sunan kuci kuci kuma ya faɗa muku ma ni ni ba ku kuci eh? yanzu daren sallah kamar gobe sallah yau da daddare sai wani mai kuɗi ya kira ka ya sa an je an yi wasu ɗin gidanka gaba ɗaya duk yaran gidanka da matan gidanka da kowa an yi musu ɗinki irin ɗinkin nan na gare yana cikin leda sai ya kira ka da daddare ya ɗauko wannan dunki ya ce wannan ga naka ga na uwar gida ga na yaren gida sannan ga naira dubu hamsin ga buhun shinkafa goma ga na gero goma ga na gyada goma ga na wake goma ga na masara goma ga na dawa goma ga gishiri ga gare wani manja ga ga komai yace ka tayi amma a je a yi kokari dai in ga alamar na yi wannan ya ce maka ɗai in ga alamar na yi wani ko murya ce ka jiya cikin jama'a sai ka waiwa to da zai baka da wannan kamin sallah mai zuwa ba idu sun kare har riga ta mutu to amma ni'imar da Allah ya mayo yau shi zaka kare sai ka cika mutu ka bata nan wa in ta ta'uddu ni'matan lahi la tuhsuha to Allah da ya wannan yace to ku gode ni to wace godiyar mun kai da ni da ku mai yi bincike da nan zuwa gobe mu gani wacce godiya muka wa Allah akan gishiri da daddawa dan da sauran gishiri da daddawa kawai wani sai an fara cinko da shi ya yi ma ɗaya ya ce kai ina kwana biyar ban gawa ne ba <laughs> ya manta da shi tun kwana biyar sai yanzu zai yi shi loma ko tuna da gishiri da da biya suka gaje ya tuna da shi kwana biyar to mu ci gaba eh. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم تو كما واتو غاوتا نعمة دا الله يوا متعب Allah sarki ya yi halal da yawa ya yi haram ya eh, ya yi ta da yawa ya yi haram ya kaɗan ka duk dabbar da kake gani banda alade banda jaki banda alfadari banda doki banda kare kuɗi kenan ko biyar su kadai a haram kare ma ba haram ba ne makaruhi doki ma makaruhi saboda haka uku ɗinnan su a haram da alade da jaki da alfadari su a haram amma kare makaruhi ne doki makaruhi ne ba ya ittifaki akan haramcinsa ba shi doki hamma ga wasu halal ne shi doki can ga wasu wata mazhaba ban da imam malik amma imam shafi'i da abu hanifa ana cin doki an gane ko sannan duk matan duniya halal ne gare ka illa mace ashirin da uku waɗanda suke cikin gidan duk mace da ta yi da cikin gidan to halal ne ko ni tsohonta ko ni yarantarta in dai tushen ku bai zan guda ba ko ba a haɗu wajen shan nono ba sannan ba ta aure wani na gidan ku ba wani na gidan ku bai aure ta ba duk mata sai ka zo ga gari duk garin duk macen da a yi ta halatta ka aure ta in dai ba tana da miji ba in ya saki ya halatta ka aure kamar yanzu mutumin da annan gari nan garin bazarku to sai ka tarar da duk mace da a sakkwato halatta da mace nan a sakkwato sai yi dubu ɗari to da a cikin matan duk duniya waɗannan kawai an ka keɓe su ɗaya an ka ce ma haram amma sauran da halal tsuntsaye duk tsuntsaye da malawar maliki duk tsuntsu halal su angulu su meki su waje su halal sannan duk abin da za ka ci ka ƙoshi halal ne banda mai sa mai guda nawa ka sa mai ba yawa to saboda haka a nan Allah yake cewa to ko ni halal ne gare ku daga cikin abin da Allah ya haramta ga ku inna ma harrama alaikum dama wato Allah ya haramta muku cin jini ai akalu izil kalamu domin magana fihi yarai wa ka zama ba da wahiyar malami ba shi ne abin da ba a yanka ba sharan ga shari'a ko in yada ko alhaka zai haɗu sun na kuma an rinkar da suna ma'aiduna mai hanyar abin da aka gudu shi daga mai rai. bakwai sanin har sama kwal jaras amma an wari kishi da farashi kuma ko sun mutu ana ci to an haramta muna almaikaka mushe waɗanne sannan da jini. almasu wanga wanda an ka yanka dabba lokacin da yake harbuwa da nan kama bin al'am kamar suratul al'am Allah madaukin sarki ya halatta dabba da an ka yanka ya haramta cin jini wanda ya hito daga cikinta kuma ya haramta cin mushi daga cikin hikimar da ke cikin wannan Allah madaukin sarki ya sunnanta mana in za mu ci dabba mu yanke ta sannan mu ci domin duk cutar da ke cikin dabba idan aka yanke ta aka katse waɗannan jiyojin to jinin nan da ke hitowa yana hitowa da dukkan wasu ƙwayoyin cuta da a cikin ta zuciya yi don haka aka ce to wannan jinin da ke hita da waɗannan ƙwayoyi kan mutum to yadda ba a yanka ba ma, ita ko aka hana mu mutum mushe saboda duk ƙwayoyin nan da ake yanka dabba su yi waje suna nan ɗure cikin jikinta don haka idan muka ci za mu ci domin wannan kwayar da ke ciki ta cuta tana nan ba ta shiga ba amma kuma Allah mai hikima lokacin da mutum ya matsu ya rasa abin da zai ci sai Allah ya ce ya yi mai rangwame ya ci mushe idan bai ci mushe ba mutuwa zai yi in ya ci mushe mutuwa zai yi misali mu ɗaukawa haka to sai Allah maɗaukin sarki ya yi mai rangwame da ya ci mushe domin shi Allah nan da yake karya ci mushe ya ba shi umarni ya ci mushe iya ya takawa wannan cutar da ke cikinsa ba za ta cutar da shi ba a wannan hali domin ya ci da umarnin Allah saboda haka ko ni waye doka Allah in an ka ce ka bita to in ka bita sai ka ji ba ta da wuya abin da an wahala ta kibi an gane ko wala malakin sannan da nama alade shi kuma alade akwai wasu ƙwayoyin cuta cikin jikin alade wanda yanzu binciken turawa turawa da yahudawa waɗanda suke bin sawun annabi muhammadu suke bintiki su gano duk abin da yake a yi ni addalilin da yasa yake a yi duk abin da yake kar a yi me ya sanadiyar kar a yi turawa a yanzu sun gano cewa duk mutumin da yake cin alade yana da illa uku tare da shi illa ta farko bai da kishi duk mai cin naman alade yana iya bari wani ya zina da matarsa yana kallo ɗaya kenan na biyu akwai wata tsutsa cikin jikin alade wuta ba ta kashe ka duk yadda an ka dawa nama alade tana nan da ranta in ta ci kuma za ta rayu cikin jikin mutum saboda haka wannan illa tana nan tare da shi sannan bayan haka shi kansa kitsen na alade yana kashe wasu wato joji cikin jikin mutum ko su shahi tunaninsa ko su shahi lahiyar jikinsa ko su shahi kuma wajen bangaren al'aurarsa wannan turawa makiyan manzon Allah sun suka binciko wannan suka gano bayan annabi ya faɗa da shekara dubu da ɗari hudu kusan laham an keɓance nama an ka ce wala mal khinziri li'annahu mu'zamul maqsud domin shine mahi yawan abin da ake nuhi ga ci waye da waninsa ta ba'un lahu don haka wani nama kenan kamar fata da jini da sauransu sun ji naman kar a ci hakko ala alabai kar a yi amfani da shi wa ma uhilla bihi ne ghairillah sannan da abin da an kai kururuwa da sunansa sunan wani Allah ga yanka shi bosu ne sai aka dabre an kace ce wannan bosu na dodo ne to an daga sunan dodo da ambaton bosu to ko limai ya yanka wannan bosurun ba a ci ko da ko yayi bismillah saboda suna an sa sunan dodo an ka ce dodo ko majiro ko doguwa da sauransu duk abin da an ka ambaci sunan wani wajen yanka shi ba Allah ba to shi ma haramun ne a cikin domin ci ne walakanta Allah ne ai su biya alam gairi kamar an yanka shi da sunan wani Allah wal ihlalu rabbus sauti abinda ake ce mai ihlal shine daukaka murya wa kanu yarfa'una sun zan suna ɗaukaka murya inda zalhi lokacin da za su yanka li alihatihim da su, amma duk waɗanga da an ce ba a ci kama ne tsirra wanda ya matsu alja'ar daruratu larura ta matsar da shi ila akali shay'in zuwa ga yace wani abu ma zikir na abin da aka ambata fa kala ya ci shi gaira bayin ba kuma yana ƙetare haddi ba ai kharijin alal muslimi da ba dan tawaye bane wala adin sannan ba dan kwanta kwanta ba ai muta'addi mai shishigi mai ta'addanci a alaihi akan musulmi da kare dari kamar yanke hanya to wanda ya ci ba yana dan tawaye ba ba yana dan washi ba fala isma alaihi babu lahi akan sa wajen tumushe bi akan rigacin sa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne da auliya ga masoyansa rahim mai jin kai da ali da ati ga ma'abuta ai masa biyayya haisu wasu alahu inda allah ya yalwata musu bi zalika cikin cin mushe idan bukata ta kama wa kharaja baji wal adi amma dan tawaye da dan washi da makami sun hita da yalhaqu bihi ma kullu atin bi sabari haka kuma duk wanda yake hiya kabon Allah kamar kamar bawan da ya biki iyayen gidansa wal makan da wanda yake ya karba kuɗin rabano ya yahillu lahum akalu shay'in baya halatta su su ci koda za su mutu min zalika daga mushi malam ya tubu muddin ba su tuba ba wa alayhi shadi wannan shi an raya imamu shadi ga mu ci gaba innal ladina yaquluna ma anzala allahu Lallai waɗanda suka ɓoye abinda Allah ya sauka min alkitabi na littafi almustamil a na'ati muhammadin wanda ya kunshi sihobin annabi muhammadu sallallahu alaihi yahudu sune yahudawa wa yataruna bi samanan qalila suna sayan kuɗi yan kaɗan da waɗannan sihobin da sun ka ɓoye min duniya na duniya ya kudu na badala wanda suke karɓarsa maimakon shi wato musanyarsa min safalatin ga talakawansu fala yuziruna ba za su bayyana da gaskiya ba khawfa fautihi alaihim dan tsoron kucewa wannan dan rabon abin duniya din gare su ulaika ma yakuluna fi budunihim illa nar wa'annan ba su ci komai cikin cikin su ba illa wuta la'annaha ma'aluhu domin wuta ita ce makomarsa wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba yawmal qiyamati ranar kiyama gadaban alaihim yana mai fushi da su wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba ai ɗayan ba zai tsarkake su min danasin zunubi daga dattin zunubi ba walahum azabun alim suna da azaba wadda take mai raɗaɗi wa huwa nar shine wuta na أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النير ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين كذبوا بالكتاب لفي شقاق بعيد to su wa'annan masu wannan sifa Allah ya ce ula'ika wato wa'annan masu wannan sifa Allah zina tara lalata su ne waɗanda suka sayi bata bil huda sun ka biya da shiriya aka ruwa sun karɓi bata badalahu maimakon shari'a fi duniya nan duniya wal azaba bil maghfira kuma sun yi tuni wadda aka tanazar musu ita da wato gafara fil akhirati Alahira a law lam yakrumu inda basu uri gaskiya ba ma azgaramu ala nar Allah yace wahi su hankulin zama cikin wuta babu ai ma ashadda sabrahu menene mai tsananin hankulin su wa huwa ta'jib wannan kamar ba da mamaki ne lil mu'mini ga mu'minai min irtikabihim mujibati ana aikata wa su ga abin da ke wajabtan musu shiga wuta min gairi mubalatin ba tare da damuwa ba wa illa in ba haka ba fa ayyu sabrin wani hankuri da yesu wa ka ya hankuri da wuta ina hankuri cikin wuta ba ku zalika alladhi zikira wannan abin da aka ambata ne akalihim nara na su da wuta وما بعد هذا أبين بأباين دليل بيسا حكا بأن الله نزل الكتاب بالحق دون الله يا سوكا دلتاهي دقستيا wato wa inna allazina salawu bil kitabi lalle waɗannan da suka saba ma littafi suka yi saɓani ga littahi zalika da wannan wa hum yahudi sune yahuda wa qila al mushrikuna ko ko an ce ƙur'ani fil qur'ani qur'ani hay su qala inda sashen kahire sun ce qur'ani waka ne wa adun sihiru sashen suka ce sihiri ne wa adun kahana sashen suka ce bokanci ne to waɗanda suka yi wannan da fi shi ƙaƙin ba'id lalle suna cikin saɓani wanda yake mai nisa an da haƙin gabarin gaskiya nan za mu tsaya sai gobe Allah Allah صلاة قوم على النبي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك أنت مجيد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته يقول سبحانه وتعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ci gaban mu da tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin tafsirin jalalain a suratul baqara a cikin watan ramadana mai alfarma yau shida ga wata na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1418 a wannan masallaci mai alfarma masallacin fotoskum a yobe state har yau dai muna ci gaba da kiran mu na hukuma game da tsaron zaman lahiyar al'umma bayan mun kira hukuma da tsaron lahiyar al'umma ko muna kira ga masu kuɗi a rinka yin zakka domin waɗannan masibu idan mun duba za mu ga daga cikin sanadiyar faruwa waɗannan masibobi akwai rashin zakka domin rashin zakka ba ƙaramin haɗari ba ne ga masu dukiya babu shakka wannan gari na fotoskum idan ana lissahin masu kuɗi a ƙasar nan dole a sa fotoskum domin Allah ya ba ta koyi in ka hau titi kana tahiya za ka ga motoci ko ina an rubuta waibi ma'ana yobe ƙananan motoci miliyan biyu miliyan uku zuwa miliyan shida to amma yana da wuya ko a rediyo ko a jita-jita ka ji an ce wani mutum daga cikin mutanen yau da ya hitin da zakka ta miliyan guda kuma akwai akwai akwai kuɗin wanda suka mallaki miliyan arba'in arba'in wanda za su hitin da zakkan miliyan guda a yau suna da yawa shi yasa a cikin sitet sitet na najeriya a yau babu sitet ɗin da ya kai fitina zan rashin zaman lahiya kamar yobe to gaskiya rashin zakka ba ƙaramar fitina ba ce wato rashin yin zakka zai sa ka ɓoye zakka ka ci ba da dubu arba'in Allah ya turo maka a hasara ta miliyan goma ko ka sai mota sabuwa ta tayi da ita da direba duk a rasa ko ɗaya ko da ɓarayi ba zo su yi maka sata ba motoci kana ji da mota ta kai ko a sai ka ji an ce ta yi kulikulin kubura ta ya mace ta yi kwandar ko kuma duk sati wani injin ya buga hakudin nan na zakka ko su ta hito ko ba da za ka yi in ka ƙi ba Allah da mutunci to ka baya babu mutunci dole ka ɗauki kuɗin ka ba in yamurai kahirai su to su shagiya su yi zina su kai saura coci a ce Allah na yaɗa ka taimaka ma kahirci in ka ƙi taimako addininka sannan ga haɗarin gobara dubautar da an kai kwanakin baya ga garin guru tallashi dukiyoyi miliyoyi Allah ɗaya san kasu. dubautar da an kai a kaduna har sau biyu an kai a zare an kai a kaduna awa goma sha uku wuta na cin dukiya awa goma sha uku gwamnati na kallo yan kasuwar na kallo sai ka zo ga dukiyar ka garin wanka baka taba ba sai ka ce ai wutar ba ta kawowa ne kana tsaye wutar ta zo wurin baka ɗauki komi ba wani ya ɗauki kuɗi ne wajen miliyan wani abu wajen miliyan hamsin an ka yan sanda sun ka kwace da sojoji sun ka ce ba nashi bane ita aka yi ayyana ba nashi bane ko ba kai mai zuzu ba sa ne ya buɗe ruwa ya ɗauko sun ce mai barawo sun kai awon gaba da kudin yanzu yana ji yana gani ka san dai in ka ga dan sanda kusa da kai ina kai zamanin gudunmawa ko to shikenan an yi gudunmawa eh gudunmawa gudunmawa saboda haka irin wayannan musibu ba abin da yake haifar da su ila rashin zakka haba dan uwana musulmi Allah shi baka ka taho duniya ba wando ba sabulun wanka ba wando ba sabulun wanka Allah ya baka dukiya ka mallake ta yace ka kasa arba'in ka ɗauki kashi talatin da tara ka riƙe kakka ba kowa ka riƙe ka ba shi kashi ɗaya ka ce baka bayawa sun yawa ka taho ba ka da wando ba ka da sabulun wanka iyakan mahi bukata ga dan adam wando ya rufe al'aura kai kuma ya samu sabulun da zai kusa da datti kuma an zo da datti amma Allah da ya kawo ka wannan gari wanda ka taho haka ya kawo dukiya ya mallamka kama miliyoyi ya ce ka sa arba'in ka bada kashi guda ka ce a ya yawa ko ka koye ka ce ma Allah ai ba ni da dan ba mutane sun ce ka ba su ba Allah ne ya ce ka bai sai ka ce wai ba ka da Allah kana gani Allah bai san kana da ba saboda haka kamar yadda muka yi kira a kwana biyu cewa gwamnati ta kula da tsaron lahiyar jama'a ta su kuma masu hali su tausaya ma talakawa sai ka zo tsakiyar talakawa ka yi ɗan gidanka ka yi mai fenti don ɗaya ka ta jama'a yan wani su kawo ma hari su ta buga bindigogi mutane su kasa bacci su ba su da abin ɗauka amma da ka zama musu musiba ba su ci tuwonka ba ba su zauna lahiya ba to yadda haka baka hito da su sun ci sun balle addu'a ba kuma ka hana su zaman lafiya kullum suna jin tsoro a kawo ma ayi su kasa bacci Allah ya kiyaye Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu haɗin kai masu hali ubangiji Allah ya sanya tsoron Allah da tausayin talakawa a cikin su to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب a yanzu mun ci rabin wato sura mun gama da kashi na farko za mu je kashi na biyu wanda shi wannan kashi na farko da ya muna bayanin aƙida shi ne tauhidi da ko bayanin munawukai da kuma yahudawa da irin halayensu da zuci ta mallansu da ƙungiya-ƙungiyar yahudawa to sannan kashi na biyu shi kuma zai yi bayani akan hukunce-hukunce daga yanzu har zuwa sabka sura za mu ji hukunce-hukunce eh daban-daban to hukunci na farko shine sai aka fara da tauhidi domin shine foundation duk ginin da an kai babu tauhidi lalatacin gini ne ko nitulin ibada idan tauhidin ibada na ya lalace to wannan ibada gaba ɗaya Allah ba ya so don haka an ka ce an gina wato al'amarin musulunci akan tauhidi laisal bir baya cikin nagarta ko bai cikin addini ko bai cikin aikin alheri an tuwallu haku ku juya huskokin ku fi salati a sallah qibala al-mashriq wal maghrib wajen gabas ko wajen yamma nazala wannan aya ta saukar da don ta zama raddi alal yahudu wan nasara kan yahudawa da kiristoci haihu za a mu zalika inda sun kariya cewa a huskanci nan ko a huskanci nan shi a daidai walakin ribar sai dai abin da a managarcin mutum zalbar da ma'abucin nagarta man amana billahi shine wanda ya bada gaskiya da Allah wal al akhir kuma ya bada gaskiya da ranar lahira rukuni na biyu kenan daga cikin rukunan imani wal mala'ikati yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi imani da littattafan da Allah ya saukar baki daya wan nabiyin yayi imani da annabawa wa atal mala ala hubbi kuma ya dauki dukiya ta ya bayar da ita ala hubbi tare da yana son dukiya ba wai don bai so ba a'a ala din nan bi ma'ana ma hubbihi lahu tare da yana son dukiya ya bada ita ga dawar qurba ƴan uwan zumunta nashi ai dangi ne na karaba wal ma ya bada da dukiya ta sadaka ga marayu waɗanda uwayensu sun ka mutu suna ƙanana wal masakin sannan ya bayar da dukiya ta sadaka ga miskinai su ne matalauta wannan sabin ya bayar da dukiya ta ga matafa baƙi waɗanda guzurinsu ya ƙare sun hito da wani gari zuwa wani gari ko sun hito da wani gari zuwa gida wasa'ilin haka nan ya ba masu bara a ɗalibi na masu bara waɗanda ka nema a taimake su ci abinci ya ɗauka ya ba su wani bakin riƙa da haka ne ya ɗauki dukiya ta ya bayar da ita sadaka wajen fanso bayi waɗanda suke bauta almukatabi na ko dai waɗanda sun ka ɗaura fansa wal asara ko ko musulmi da aka kame su wurin yaƙi to bayan duka ya bayar da waɗannan ya yi imani da waɗancan abubuwa ya bayar da dukiya a waɗannan wurare kuma tare da haka wa kama salata wa ata zakata ya tsayar da sallah ya ba da zakka waccan dukiya da an ce ya bayar ga yan uwa ne da marayu da miskinai da ibn sabili da da sa'ilina da arqamu duka ba cikin zakka ba sadaka ce ta yau da kullum wanda ba dole ba sannan ya tsayar da sallah wanda an kuma ya ba da zakka ta dole ayul mafruda wadda an kafarrarta Da ma abin da aka ambata can baya da an ce ba da dukiya waɗancan wurare to ta dauri wajen sadaka ta nafila ne wal mufuna bi ahdihim sannan kuma masu cika alƙawali da alƙawalin su idza ahadullah aw nasa idan sun kawa Allah alƙawali ko sun kawa mutane alƙawali suna cikawa wasabirina sannan da masu haƙuri wannan nusuba alal madahi an yi mashi nasba akan yabo fil ba a cikin tsananin talauci wadda ra'i ko tsananin rashin lahiya wahin alba'az sannan masu dauriya lokacin yaƙi wa kada shi bikin lokacin da yaƙi ya tsananta bi sabilillah da dawakar ma Allah ulaiikal mawsufuna waɗanda an kasifa ya tafi ma zikira da waɗanda sihobi da aka ambata allazina sadaku sune waɗanda suka yi gaskiya fi imanin cikin imanin su a a albarko ko su ne suka yi gaskiya cikin da'awar cewa su ne managarta wa ula'ika humul muttaqun wa'annan kuma su ne masu jin tsoron Allah wa'annan su ne ka'idodin zama musulmin kirki dokokin zama musulmin kirki ke na wajen doka guda goma bayan imani doka goma bayan imani in ka haɗa da su kuma a dunkule sun zama doka goma kuma to wannan shi a musulunci duk wanda ka son yawa kai ne tankaɗe da rairaya ya gano inda yake da illa da inda yake da gaci to ya karanta wannan aya ko ga a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu babu imani ga mutumin da bai da amana duk mutumin da bai da amana annabi ya ce bai da imani sannan duk mutumin da bai da alkawari kuma bai da addini ke gani, mara alkawari bai da addini to daga cikin abin da shugabancin zamaninmu ya kunsa shine ƙarya da saba alkawari shugaba bai jin kunya ya hito cikin talabijin ko ga rediyo ya yi ƙarya ya ce an yi abu ko ba a yi shi ba ko kuma abin da aka yi gashi ya tabbata kowa da kowa duk gari an san an yi wannan abin ya to kiri-kiri ya ce abin nan ba a yi shi ba ko kuma ya zo ya yi alkawari ya ce zai yi abu kaza ya tsara ayyuka iri daban-daban za a gyara asibiti za a gyara ruwan sha za a gyara za a gyara za a gyara sai ya lissafa abu sama da ashirin a shekara ashirin ko guda ba ba bai jin kunya ya haɗu da mutane masallaci ko wurin ɗaurin aure ko wurin jana'iza bayan ya yi ƙarya ya yi alkawari bai cika ba da irin waɗannan abubuwa ya za a yi duniyar mu ta zauna lafiya kadiba bature bature kafiri wanda bai bai bai hatsari ya wanke bature kafiri wanda bai yin bayan gidan shi wanke sai dai za takarda ya goge sai ya kashi so talatin bai goga maɗuwa wani ruwa ba kafiri kafiri idan kafiri ya yi alkawali da kai ya ga bai iya cikawa ya diba ya gaba hanyar da zai iya cika wannan alkawali sai ya kashe kai ne kamin ranar don kai ya ji kunya ya kashe kai ne saboda kada ranar ta yi abin da ya ce zai yi bai yi ba ya ji kunya sai ya kashe kai ne saboda bai da imani amma ya san kunya ya yi alkawali ya saba yana jin kunya shi karya to ya mun ka lalace haka Ka yau turawa duk da lalacewa su da tambadewa su da komawa bayan su ta kai ma yau bature duk wanda aka san ya taɓa yin maganar banza da mace to bai tsayawa takarar shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko a bashi minista sun yarda cewa maganar banza da matan banza na kasa ce ba su yarda wanda a haka ne shugabance su ba shi ma kai ne in ya san yana da wannan illa baya baya ma neman shugabanci akwai wanda an gaba shugaban gaba zaɓe shi ya zan shugaban ƙasa sai ya ɗauki kujerar minista ya ba wani mutum shi wannan mutum lokacin da yake makaranta yana university sun taba zuwa da shi da wata yarinya sun ka sha giya yarinya ta faɗa gada ta mutu ta faɗo daga kan gada ta mutu suna cikin maye shi da ita sai jaridu sun ka hito da wannan tarihin cewa ya ɗauki kujerar minista ya ba wani mutum wanda ga abin da ya taɓa yi yana yana makaranta shugaban ƙasa sai ya rubuta ma jama'a ƙasa takarda cewa yana neman afuwa bayan ya cire wannan minista shi kai ne ya yi ritaya ya yi ritaya yana neman uzuri ga jama'a ta da ya ɗauki ɗan iska ya bashi minista a cikin gwamnatinsa bature kafin wai ya sauka saboda ya naɗa ministan nan wanda ya ce shi ya sha giya yana ɗalibi a makaranta eh, yana jami'a ya sha giya shi da wata yarinya ta waɗo ta mutu to wannan iskancin da ya yi da jaridu sun kai da shi sai ya ce yana neman abuwa ga jama'a shi shugaban ƙasa shi shugaban ƙasa to namu ministoci suna ministocin suke fara shan giya da lalata sai mutum ya fara samun kujerar minista ya shiga ofis to lokacin ne zai fara fasikanci ina za mu addinin mu shi ne ya nuna ma bature cewa fasikanci lalata ne addinin mu wanda muke sallah da shi shi ya nuna ma bature cewa fasikanci rashin mutunci ya ɗauki wannan ya rike don ɗaya ya tsare mutunci ne na rayuwar duniya ya zama mai martaba cikin jama'a ce bai gada ba kuma littafin wanda ke wannan ba nashi bane namu ne amma ga littafin ga gadon ga koyon ga sanin an saƙawa an take kuma ana so a zauna lahiya ba shi ba al'umma musulmi a gyara a gyara Allah ya taimake mu ta mu ci gaba ya aya alladina amanu kutiba alaykum al-qisas bil qatl الخروج بالحر ولا أعبد بالعبد والمسي بالمسي فمن عفي له من أخيه شيء واتباع بالمعروف وأداء إليه بلسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن جلي بعد ذلك فله عذاب أليم to bayan an gama bayanin tauhidi kuma an kulla zumunta kuma an nuna haƙuri da dauriya da riƙe alƙawali da cika amana da sauransu to daraja ta biyu shine babu kamar tsaron lahiyar jama'a da kuma tsaron rayukansu don haka aya sai ta yi magana akan abu na biyu wajen tsaron zaman lahiyar jama'a da tsaron rayukansu Allah ya ce ya yi amanu ya ku waɗanda an kun kai imani kutuba alaikumul qisasu wato an wajabta muku yin kisasi in wani ya kashe wani a kama shi a kashe shi muddin ci sannan na ganganci ne bil mumasalati in yi tamka da tamka fil qatala ga wadanda aka kashe wasfan wa fi'lan wajen sifar kisan da kuma aikin kisan al hurr yuqtalu bil hurr da in ya kashe da a kashe shi wala yuqtalu bil abdi amma da ya kashe bawa ba a kashe shi In qatala jidatin sai da in kisan gilla wal abdu yuqtalu bil abdi bawa ana kashe shi in ya kashe bawa wal unsa bil unsa mace in ta kashe mace ana kashe ta wa bayyana sunna kuma sunna ta bayyana anna zakara yuqtalu biha namiji ana kashe shi idan ya kashe mace wa annahu tu'tabaru ma sala da domin ana lura da tamka ga addini ne da wal hurriya fala yuqtalu muslimun ba a kashe musulmi walau abdan ko da bawa ne da kafirin in ya kashe kafiri walau hurran ko da ko kafirin ta ne illa katala gilinta sai dai kisan gilla ma ubiya lahu wanda aka yi mai rangwame min alqatili ne daga cikin waɗanda sun kai kisa min da akhihi daga jinin dan uwansa almaqtul wanda aka kashe an kace an yahe mai kisa ya biya diya an ka yahe mai shay'un wani abu da an turika alqisas minhu an ka bayyin kisasi da rai watan tiru shay'in da anka ce shay'un anka zo da shi na kira yufidu suqudal qisasi yana nuna yana fa'idantar da qisasi na iya faduwa da afwi in an yi rangwame an ba'adi daga sashen sa wa min ba'adi da warasa haka nan cikin magada in wani yace ya yahi qisasi to babu kisa wa fi zikir akhi sannan da anka ce dan uwansa ta ɗin wannan kamar lallashi ne da'in ilil abu wanda zai kira ka zuwa garin rangwami domin duk da yake ɗan musulmi ya kashe musulmi Ƴan uwantakan nan ta musuluntaka tana nan tsakani bata yanke ba innamal mu'minuna ikhwa din nan bata yanke ba tana nan don haka an kace ɗan uwa ne wa izan kuma ya zan sanarwa da annal qatala la yaqdau quwwatal iman cewa wannan kisa da ya shiga tsakanin su bai yanke ƴan uwantakan nan ta imani ba wa man siko man mubtada'u ne shar'iyya aw mawsula ko ya zan man shar'iyya ko kuma ya zanta mawsuli wal khabaru abinda Allah barin wannan mubtada fattiba'un to abi shi bashin wannan diya da ihsa bil ma'ruf da kyautatawa ai fa alal afiya wajaba ga wanda ya rangwame ittiba'ul qatil ya bi wanda yayi kisa bil ma'ruf da alheri bi an yi dalibahu bidiyati bila unjin shine ya neme shi ya biya shi diya ba tare da matsawa ba wa tartibul ittiba sannan jerin ta biya da an yi alal abu akan ya fi da annal wajiba ahaduhuma ya fa'idantar da cewa abin da an wajibi ko dai wato diya din ko kisasi wa huwa ahadu qaulai shafi'i wannan shine ɗaya daga cikin zantuka juna imamu shafi'i abin da azance na biyu alwajibul kisasu abinda an wajibi kisasi da badalu an ita diya badali ne da shi kisasi in ba a yi kisasi ba to a dawo ga diya ita a canji wala ni sami wato bai ambace ta ba abin nan fa in afa walau afa da yayi rangwame wala ni sami bai ambace diya ba da ya ce na ya he kawai bai ambaci cewa a bani diya ba fala shi kenan duk an rasa babu diya babu kisasi jiha kuma an rinjayar da haka din wa alal shi kuma wanda ya kisa in an ce wancan ya bi shi sannu sannu to shi kuma ya wajaba gare shi a daul lidiya ya biya diyan nan ilaihi zuwa ga wanda ya mai rangwame wa huwa alwaris shine mai gado ya mai rangwame ya wato ya biya shi bi sa da kyautatawa fala matsala wala baksa kai ya taurin bashi ya kibiya ka kuma ya tauye wani abu ya biya shi biya kai kammalalla kun ga anan wato aya ta zo da abubuwa guda uku masu kyawu abu na farko an kira shi don ya yi rangwame sannan da ya yi rangwame an ka ce kuma kai ya matsa wajen biyan bashi sannan shi kuma wanda zai biya an ka ce kai ya kai ya ki biya ka kuma ya tauye wani abu kun ga dai duk abu ya kammala zalikal hukumul maskur wannan hukunci da aka ambata min jawazil kisasi na halaccin kisasi wal abi an ko rangwame gare alif yace akan a diya ta min rabbikum sauki ne wanda ya zo daga ubangiji ku alaiku akan ku Warahama kuma tausayi ne dukun gare ku haisu wasa fi zalika inda Allah ya yarwata gare ku walam yuhattim bai wajabtar da wahidan daya minhuma daga cikin kisasi ko diya kama hattama alal yahudin kisasa kamar da Allah ya wajabta ma yahudawa kisasi wa nasarar nasara diya su ko kiristoci an ka wajabta musu diya wato su ga yahudawa wanda ya kashe wani ba wani magana illa a kashe shi ga yahudawa ga kiristoci wanda ya kashe wani dole ya biya kuɗi to ku ko sai an ka bakku wato da ma'aunai guda biyu wanda duk kuke so in diya in langwame abin da in kisan in kisasi ko kuma duka a saukar da su a zauna lafiya sai zumunta ta shigo domin duk wanda ya kashe wani an ka kamo shi an ka taho da shi ga shi ya tabbata kashe shi za a sai yan uwan wanda an ka kashe sun ka ce to mun yarda wannan abu kaddara ne tsakanin wane da wane haka bai kamata ya faru ba saboda haka da diya da kisan duk mun yahe ma Allah ya zaunar da mu lafiya to ko da da babu gaisawa tsakanin wancan gida da wannan gida wannan alaƙa za ta sa a komo kamar surukai sai a ta jin kunya juna waɗanga na jin kunya waɗanga na jin kunya haka sai zama sai ka ga amrena ta shigo a ɗauko ɗaya wancan gida a kawo na ɗauki tana a kai can saboda wannan rangwani. famanita da wanda duk yayi zalunci ai da lamal qatila bi an qatalahu ya zalunci wanda ya kisa daga baya ya zo ya kashe shi bayan ya ci ya rangwame ba da zalika bayan rangwame falahu azabu alim to yana da azaba mai radadi fil akhirati al ahira bin nari da wuta au duniya ko ko nan duniya bil qatali don za a kashe shi eh bayan ka an kashe ma dan uwa sai kace ka ya kisa a biya diya shikenan an ka to an ka tara ba kudi sai da aka gama biyan diya tat ranar sai ka wasa takobin ka sai ka same shi gona ka daddace shi to kai a haka ne za a kamo ka a kashe ka don ka kashe shi an gane ko walahu azabun alim eh in ko ba a kashe ka ba to lahira in ka tahi wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam wanda ya kashe mumini da ganga to sakamakonsa jahannama khalidan yana madawwami ya cikin tawaga biballahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wala anahu ya tsine masa wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya ta nazar mai azaba mai girma babu illa man taba anan anan babu illa man taba wajen wannan aya a can wasu ne eh eh wannan ba ta da rangwame ibnu abbas ya ce ta sauka ba abin da shahida ta mu ci gaba ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم بالقصاص حياة sannan kuna da kyakkyawar rayuwa a cikin wannan kisasi da Allah ya wajabta muku ai baqawul azim wanzuwa mai girma ya ulil albab ya kuma abuta hankali zawul uqul ima abuta hankula da annal qatil idza alima dan shi mai kisa in yasa annahu yuqtal in ya kashe wani ya san za a kashe shi yar da'a sai ya tsawatu ya kame kai ne daga taba mutane wannan zai sa fa aha ya nafsa huwa ma arada katalahu sai ya rayar da kai ne ya rayar da wancan da yake niyyar kashewa ashe alqatlu anfalil qatl kisa shi ya kori kisa yanzu abin da yasa kuke gani ana ta kashe kashe saboda mutum zai kashe mutum goma ba a yi mai komai ba musamman yana da kuɗi eh in mutum na da kuɗi sai ya kashe mutum yan sanda su kama shi a tai zai zo ya bada kuɗi sai a sake shi je gida ya kwana gobe shi nan sai ya tura lauya sai ya taya ta yi Lagos ko ma ya taya yi landa can London yake bugo waya yana taya aka yi ce da Allah haɗa ni da magistrate court haɗa ni da ya yaya magana ya ta ƙare da yana landa ya magana ta ƙare wato wani abin da su suna ta zargi ne kawai ba su da tabbaci game da su. ga shi an kamo shi ya kashe mutum dubu wai ba su da tabbaci to in ya dawo ya samu kuɗi da can in ya wani zai hana ya kashe wani sai ya sake kashe wani duk wanda ya bashi haushi yana kashe shi a gari tunda akwai kuɗi yan sanda na son kuɗi alƙali na son kuɗi gwamnati na son kuɗi kowa na son kuɗi mallan na son kuɗi sai ya ɗebi kuɗi ya kai mallamai ya ce a yi mai yasin kawa dubu da ɗari uku ya kashe mutum sai a yi mai yasin ya ya ba waɗancan kuɗi ya ce a mai da la'iru ya ba waɗancan kuɗi ya ce a mai shifa, don shi don ya samu shafa'u kowa ya ba kuɗi sai ya karɓi saboda haka sai ya hau jirgi ya tafi ta in ya dawo kuma ya sake kashe wani to wannan shi ne don haka Allah ya ce to Allah ya sanya rayuwa cikin kisasi da wani zai da yanzu yan washi da makami din nan da gaskiya da gaskiya ake yi an ka tsayar da hukunci na Allah ga goma sai an shekara goma ba a sake yin wani da makami ba amma har ga ba gaskiya ba wani lokaci ma sai a saki yan washin ɗaya a shiga gidan yari a ɗebo wasu talaka waɗanda sun gazace waya wuta da waɗanda sun gazace doya da manja sai a hito da su a ce ga su ne yan washin an saki yan washin sun tafi sun ɗaubin digogin sun tafi suna can tsakanin abin nan biyu da da gwaza suna can suna jira sai a kashe wasu talakawa a sake su da ba su da umarni nan gidan yari kullum sun suna ce duk da rigo na jikinsu sun mutu babu yaji to Allah ya kiyaye to Allah ya sanya wannan la'allakum tattaqun ko cewa ku ku kare kanku daga kashe-kashe don tsoron kisasi ya fada kanku mu ci gaba kutiba kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran وللوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كنت كرافي يا تنجاكو سايس تنجي دبن نيو دبن karatu ya canja mun gama rabi na farko mun shiga rabi na biyu shi rabi na biyu da ma haka zai ta a kullum ya tsallaka daga wannan doka sai a faɗa wannan doka to mun gama bayanin kisan ka sai bayanin wasiya nan ma wurin rigima ne mutum zai mutu ga dukiya to wa zai ɗau kaza wa zai ɗau kaza akwai waɗanda ba su gado amma kuma sun wahala ko kuma sun cancanta a yi musu to ba a yi musu ba in kuma an mutu ba a ba su komi ubangiji Allah ya raba wannan gardama tun ba je ko ina ba sannan Allah ya ce kutiba alaikum ya ayyuhal ladina amanu nan da mun kai magana tun farko an wajabta muku alwasiyati wasiya idan hadara ahadakum almautu idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku shine sababban mutuwa ma'ana ka ji alama ko kuma kana ganin ko tsuwa ya taho ko kuma wani ciwo wanda kake ganin alama irin wannan ciwon ba a warkewa in ta raka khairan in ya ba alheri shine ya ba dukiya to an wajabta mai alwasiya wannan marfu'un duk kutiba wa muta'alliqu idza shi abin da ya lafiya ga idza shine in kanat in akwai dukiya wannan zarfiya wadalun ala jawabiha kuma ya nuna jawabinta in ka na shar'iyya in ka bin shar'i wa jawabu in jawabin in ay falyusi to shi wasiya wa zai wasiya lil walidaini zai wa uwaye uwa da uba wal aqrabina zai yi wa yan uwa na kusa bil ma'rufi da gwargwadon hali ay bil adab da Allah ya zida ala sulusi amma shine da kai ya ƙara akan sulusi wala rugani ya alal al kuma kai ya fifita wanda an mawadaci akan talaka haƙan wannan wajibi ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah wannan aya ita ta sauka farko amma wa hadha mansukhun bi ayatil mirasi wannan an shaye shi da ayar gado kamin Allah ya saukar da ayar gado haka ake in mutum zai kami ya mutu sai ya ɗiban ma uwa ce da uba ne wani abu ya ce a basu kaza sannan ya dubi wasu irin kannan uba ko wasu yan uwa in yana da 'ya'ya waɗanda ba su gado sai ya ce a ba su kaza to da da gado ya zo shi shikenan sai aka cire uwa da uba daga cikin masu cin wasiya wani hadis sannan da hadisin nan da yace la wasiyata li babu wasiya ga mai gado rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi kaman badala فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن بدله وان وند يمسن يوانا لوكا توسيا من شاهد ووسي ko shaidun da an ka shaidar da shi da wasiyar ko kuma shi wasiyi wanda an ka damƙa makula da al'amuran ya canja ba da ma sami abu bayan ya ji wannan wasiya ya san da ita fa inna ma ismu to musanya wannan zunubin musanya wannan ta wasiya alal ladzina yubaddiluna tana kan wayannan da suka musanya wasiya fihi qamatu zahiri maqamal mulmar nan an tsaye da zahiri matsayin mulmari inna allaha sami'un allah mai ji ne li qaulil musi gazancen mai wasiya alimin masani bi fi'ilil wasi da aikin shi wasi mu mujazin Allah mai sakamako ne alaihi akansa wato idan ka yi wasiya kamar yadda an ka ce to bayan ka mutu in an canja babu ruwanka ba laihinka ba laihi